dama neman ka nake ina ta yawo a gari. <laughs> Me faru? Me faru? Me faru? Me gari neman ka yake? Me gari? Eh. Me nayi? Baka san ma me kai ba? <laughs> Ni ba sani ba. Baka san kana auren yar saka saka ba? Wato. <laughs> Da gangan na boye din. shi kenan dan ya bani aure na sake ta <laughs> sai a ce za a kama <laughs> na mu hukunci na aure yarinya shi yarinya shi ta iya girki ba ba ta san tarbiyya ba <laughs> sannan ta san za ta rike miji ba shi kenan dan na sake ta sai a ce wani abu ba ga Aisha nan ba da yake ita ta fi ta tarbiyya ta fi ta iya girki ta fi ta iya kwalliya ta fi ta rikon mutane ta fi ta gaskiya da amana shi yasa nake ci gaba da zama da ita har yanzu to ita dai yar mai garin banza ita yar masa yar mai gari an zage ta ina jin kunya ka ina rike da Allah duk inda kake sai na kai ka inji mai gari ni yawan shari gwarin ci gaba da zama da ita ƙarya kake ma saki waccan ƙarya kake an da tsini mai shi ƙarya kake dan talakawa ƙarya kake to na rantsa da Allah ba zan saki ina shari gwari ba ƙarya kake sai ka sake ta ina kan me kafin faɗin rana sai ka sake ta ƙarya kake an da tsini mun da ya fasa ƙarya kake ɗan talakawa mai garin banza ƙarya ah! shigo shigo bismillah shigo yawa nan din ina ne a'a nan din bata gani ba daki na ne amma ai ba haka muka yi da kai ba cewa kai da aka saya min askirin yanzu din ma cream din nazo baki ai ni askirin dina a gida ke kin kin ga wannan roba ta baki cike yake dab da cream sai kin sha kin a'a mu baban mu ba anan yake yake saya mana ba ba irin roba eh ba irin roba to ai ni na cream din daban ne yanzu kamu ko muke fara zama tukunna kin gane babanmu ya hana ni zama a ɗakin namiji ba. To ai ni ba cikakken namiji ba ne mata maza ne ni. To ya ga kwanci to a kanka ba. Ni kwance shi ne ba ta gashin ba haka kwance kwance kitsan ne. Yanzu yanzu yanzu ke dan zauna kin gane zamu wani sirri ne. Yawwa. Ko ke fa ba amma da kina a dan kamu ta nan kamu ta nan dan ta. <laughs> Yanzu dai ya kamata ma ki fara cin abinci. koshi babanmu ya ya ce in cin abinci a gidan mutane in ina jin yunwa in tafi gida. To ni tsaya ni ba daban nake da mutane ba? Yanzu dai dan dan kwanta ma akwai wannan abin. Babanmu ya ce in daina kwanciya a ɗakin nan muje a kan katifa babanmu ya hana ni. Wai tsaya ni na ma daina miki boye boye ba wani boye boye na ga ina ta miki haka kina fata min lokaci hawa zan yi. Hawa to doki ne ko jaki? ke eh, ba irin hawa na doki ko jaki ba zan hau ne a'a ni ba mu ya hana ni iskanci <laughs> baban ki hana ki iskanci hawa na ce idan na iskanci sai ya yanka ni to tsaya to ai yi min jajjaga to jajjaga to kayan miya ne ina kayan miya yake wanda zan yi jajjaga ke ba jajjaga kayan miya ba jajjaga ne abin da ke ba ki gane ba a'a ban gane ba jajjaga